ومن يتبع بهديه واستمسك بسنته لا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل الكتاب المقدمة الثالثة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد ظهر في آونة الأخيرة حقيقة يا بينا أتكون وأن زامني نام لكر شيء كشان زامننا نام قوم يزعمون متى نندس كي سوكا ويشككون وسنا كاو شكا في حديث iftirak game حديث hadisin الأمة تفترق أمتي على ثلاث وسبعين wa saba'ina الأمة cewa ربو كشي za ta rabu kashi saba'in da uku النار إلا واحدة ko illa su gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya ne kawai ba ta cikin wuta aka tambayi manzo Allah ya rasulullah wace ce yace wanda na kasance akan ta ni da sahabbai na yau wanda na kasance a kanta ni da sahabbai na yau to wannan hadisi hadisi ne ingantacce to sai aka samu wasu mutane a wannan zamani na ƙarshe suna ƙoƙarin kawo shakka ga ingancin wannan hadisi kuma hikimarsu na kawo shakka hadisi ya gittawa aƙidansu da manufarsu hadisi ya rusa musu aƙidansu da manufarsu idan har hadisi ya inganta to manufarsu za ta rushe su ne mutanen da suke da fahimta na na na fi na alaihi mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki kuma sashen mu yayi uzuri ga sashe inda aka samu sabani ku tunda an ce a taimaka ma juna inda aka yi ittifaki amma inda aka samu sabani a juna uzuri shi wannan hadisin ya nuna duk a cikin kungiyoyin nan gaba daya bai ce a taimaka ma juna ba yake duk suna cikin wuta duk suna cikin wuta sai dai guda ɗaya ne kawai aka ce wace ce yake wanda muke kai ni da sahabbai na kaga manzo Allah da to sauran mutane ayi musu uzuri sauran kungiyoyi duk da cewa ɗan wuta ne ayi musu uzuri inda aka samu sabani a kyale su ayi amma inda aka yi daidai a fito ayi a tafi tare to hadisin ya gitta mu wannan manufa shine dalilin da yasa kaga ainihin wa'annan bayan Allah suka yi ta kokarin neman ko za su samu wata kofa za su raunana hadisin na'am za'amun minhum bi annahu da'ifu sanad eh wato rayawa daga gare hadisin sanadin shi da'ifi ne da'ifun sanadan wa matnin hmm. da'ifi ne wajen sanadi da matanin gaba daya wa kana min jumlati ma qala eh, ya kasance daga cikin jumlan abin da wasu suka faɗa annal hadisa min jasa'isil malahida cewa lalle hadisin yana daga cikin makirci na mulhidai miyagun mutane suka kirkiro wannan hadisi duk wannan magana ba wai wannan hadisi mulgidai ne masu rusa addini suka inganta wannan hadisin suka kirkiro shi da Allah ake neman taimako kuma gare shi ne wa ilayhi tuklan a gare shi ne dogaro yake ومن جملة المعاصرين الذين ضعفوا هذا الحديث daga cikin jumlan malaman zamani da suka rauna raunana wannan hadisi akwai Salman al-Auda akwai Salman al-Auda aslahullah wa Muhammad Hassan Na'am a adud muhammadu al-hazar al-adau ko alladu muhammadu hassan alladu eh muhammadu hassan al-Adul. alladu wani mai ta'allaku bi shay'in qawiyin maqbul eh zuwa nan da shi salman al-auda da wannan mutum mai wannan sunan wato ba su rataye da wani abu mai karfi makabuli ba ba su da wani abin da suka rataye da shi wanda yake mai karfi wa bi kalami yadullu ala adami tahqiqi wato sun kama hujja da wata magana wanda yake nuni a kan rashin ta su da ma'anar wannan hadisin hmm. ba su tsaya sun yi hakiki sun bi ilimi ba kawai sun tsaya ne sun yi takalidi da wani don cimma burinsu ya kamata idan ka san ilimin hadisi sai ka ɗauko sanadin hadisin dalla dalla dalla dalla ka gani ya cika sharaɗin da za a inganta shi ko bai cika ba to ba su yi haka ba kawai sun dogara ne ai akwai malam wane ya za a hadisin wa mu'awwala haula haula wa mu'awwala haula madogaran wayannan ibn al-wazir ay sun dogara da wani malami ibn al-wazir asalatan hmm. shine asali asalin wanda ya fara daura da wannan hadisi wa abdullahi judai da abdullahi judai taba'an hmm. shi kuma ya bi wannan ne لزام دفع المراء في حديث الافتراق إيه كدوبة لزاما كدوبة حديث كدوبة دفع المراء عن حديث وهناك من العلماء من تكلم في ثبوت الحديث akwai daga cikin malamai wanda ya magana ga tabbatar hadisi cewa shin hadisin nan ya tabbata da kuma raunin sa wan an a'immatul hadis al mutaqaddimin sai wa'annan suka ware daga a'imma na hadisi da suka gabata a imma na hadisi da suka gabata sai inganta wannan hadisi walam tabi'u qawaid ahli sana'a ba su bi ka'idojin ma'abuta kwarewa a wannan fannin kan shay'in da zai ja'ala bahis la yamin eh wato walam yattabi'u qawaid qawaid ahli sana'a hmm. ba su bi ka'idojin ma'abuta wannan sana'a ba a wajen nakadin abu wanda abin nakadi shay'in ko hmm. ya kamata in mutum ya zo sai ya bi ka'ida yanzu ana jayayya an ce biyar in an hada da ishirin sai wani ya ce talatin sai wani ya ce ishirin da biyar an gani to kai da ka zo kawai da kake to ai tun da ma an yi zaɓani wani ya ce talatin ishirin da biyar kaga ma ba tabbas ma ga lissafin shi haka za ka yi ka san lissafin da yadda ake gano ansa kuma ka sani ba idan ka sani bai ma ta ga kaga suka ce to ai biyar da ishirin da biyar ga yadda ake hada shi na biyar da ishirin a hada ya zama ishirin da biyar zama dalili kaza to kawai sai suka ce to ai ga ma malam wane ya ce ma talatin to dama kai kayan da biyar da ishirin da biyar zai zama talatin ta ina an gane ai to a nan wajen kaga kai tsaye da dai akwai ka'ida na gano sahihi da da'ifi to ka bi wannan ka'ida mana ka gani in ka bi wannan da ka gani hadisin da ibi ne ko kuma hadisin bai cika sharaɗin za ka yashi da ibi ba to bai yi wannan ba kawai sai duba akwai wani malami daga cikin malamai da yake da ibi in haka ne ai ba wata matsala ba ce a wanda tattauna a kanta ko to haka ne shike na kawai suka zo ka ɗauki manzanu to ai wane ya faɗa ma ya inganta ko wane ya faɗa cewa da ibi ne na'am في نقل الشيء الذي جعل الباحث لا يطمئن. إيه الذي جعل الباحث لا يطمئن wannan shi ya sanya mai bincike baya samun nutsuwa kan waɗannan mutane kuma baya gamsuwa da hukunce-hukuncen su wa haula illazina yud'ifuna hadha al-hadith waɗannan mutane suke da abu wannan hadisi laysa lahum talabun an imami ba su da wani magabaci daga imami wanda ya gabace su bal huwa mujarrad taqlid taqlid al wannan gundarin makauniyar biyayya ne kawai wa imamani dalilan wato madogarin su shugabanni guda biyu ne manya-manyan malamai masu daraja wanda lazima kuma da eh, da'if imamani jalilani lazima ko lazima kuma da da'if manya-manyan malamai masu daraja sai ishtihadi mai rauni ya lizarce su wanda ba a lizimtarsa kun gane ba a dogaro a kan shi wannan ne dalilin malami babban malami idan ya samu zamiya to duniya tana zamewa da shi to za ga cewa kai malami ne mutumin kirki ne zami yadda ka sa ba da ganin kai ba to miyagun mutane kuma sai su laɓe da kai su amfani da kai su ta rusa musulunci sai ai madogaran da kai ne sai za umar ke cewa ku guji zamiyan malami domin idan malami ya zame duniya su kan zame tare da shi shi zamiyansa ba wai da gangan ba amma masu gangancin kuma sai su laɓe da shi sai sa malami ya ringa bin bindigi kafin ka saki wata fatawa ko kafin kai wani abu ka ringa nutsuwa a matsayin ka na malami domin kada ka faɗa abin da zan gaba ko da bayan baka ne zai zama abin da dama gari dai wa'annan malamai da ake faɗi su biyu masu daraja ne mutanen kirki ne amma sai wasu mutane suna so su yi faɗa da sunna suka rasa yin zasu suka laɗe da malaman kirki eh awwaluhuma al-imam ibn hazm al-andalusi na farkon su akwai al ibn hazm al a zuwa zahiri wanda yana daga cikin manyan malamai na karni na biyar na hijira ya rasu hijira a dabana ɗari hudu da hamsin da shida na ba ganga ibn hazan malami ne wanda ya san hadisi daidai gwargwado ne ba a cewa komai amma kuma ya yi wannan kuskuren misali da su siyaki kalami fi man yukaffaru wa man la yukaffar eh yayi intiqadi a cikin siyaqin maganarsa cikin wanda ake kafirtawa da wanda ba a kafirtawa zai na ce ya san hadisi ne gwargwado ba ina nufin bin ba ilayya ba bin ba ilayya ya san hadisi ba a cewa komai sosai kawai ke to yanzu wannan wani ne ya ce wai wani ya san hadisi a'a ina faɗin abin da malamai suka faɗa ne zan fannin malamai na wannan fannin za mu ji bayanin da suka faɗa a kan shi an gani ba wai da nisba ka ce to ai ni na auna kaina da shi ha ina cewa ya san daidai gwargwado to da ni da shi yaya wa ya fi sani <laughs> to a ma haɗa alam tara anna saifa yanqusu qadaruhu idza qila inna saifa amza min al-asa yawa nam hadith al-iftirak haythu qala eh cewa kalamuhu bi man yukaffar wa man la yukaffar shi ibn hazm yana cikin magana cikin wanda ake kafirtawa da wanda ba kafirtawa a gani sai ya nakadin a cikin yana cikin wannan magana ba sai ya naɗarin wannan hadisi na iftara kai su kala ma nasu ga nasu maganar nan zakaru hadisan a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su masu masu kafirtawan sun ambaci hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam annal qadariyya wal murji'a cewa lalle qadariyya da murji'a majusawan wannan al'umma ne hmm. wa hadisan akar sun ambaci wani hadisi kuma tattare da al umma ala wa sab'ina cewa al'umman ta za ta rubu kashi 70 da yan kai duka suna cikin wuta sai dai guda ɗaya ne ta su suna cikin aljanna haza ne hadisa ne la yasi asalin wayan hmm. wayannan hadisai guda biyu ba sa inganta ga asali ta bangare na bi inji shi to iya magana da ya faɗa ke to me ya kamata ya yi tun da yake ba sa inganta ya gaya mana yadda aka yi suka masu rauni to ba mu wannan ko iya wannan magana da ya faɗa shi kenan ya gama Eh, to kaga irin wannan magana da ya faɗa shi bai yi bayani ba to malaman da suka suka ce ya inganta su kuma sun yi bayani yadda abin suka inganta da wanda ya yi bayani yadda abu ya inganta da wanda kawai cewa ya bai inganta ba wani za a ɗauka wanda ya yi bayani kuma ya faɗi hanyoyin da suka suka inganta kuma gamsa su ga su Thank you. الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ابن الجوزي يخبرنا ما القى من ne yana ba mu labarin abin da ya gamu da cikin tsanin tsanin wajen neman ilimi ya sha wahala sosai kafin ya zama malami ولقد كنت في حلاوة طلب العلم حقيقة أنا كسر cikin zakin neman ilimi a cikin jalawat talab farkon neman ilimi jalawa na kasance cikin farkon neman ilimi na ulki min ash-shada'id ma huwa indi ahla min al-ahla min al-asl ina gamuwa da wani irin tsanance tsanance wanda ya fi zaki a gare ni fiye da zuma wahalar da nake gamuwa da shi wajen neman ilimi ya fi zaki a waje na fiye da zuma da ajalin ma aqlu saboda dalilin abin da nake nema da ilimi kuma nake fatan in fahimce shi na wa man takun al-ulya himmatu nafsi duk wanda ya kasance daukaka shine himman kansa kullum ladhi yalqahu fiha muhabbabu to duk abin da yake gamuwa da shi a cikin ta abin so ne kula da yayi hmm. in dai mutum ya kasance yana son daukaka ne to duk wahalar da ya gamu da ita abu ne wanda yake abin so ne a wajen shi kar ya damu me yasa na gamu da wannan jarabawa karatu ne ke so wani karatu karatun da ya fi kowane karatu daraja karatun addini lokacin ibn jozi na neman ilimin addini to a cikin wahalar da ya sha wajen neman ilimin nan sai zama baya ji a jikin saboda yana kallon in fara samu wannan ilimi na yi don Allah Allah zai ɗaukaka ni eh na kuntu fi zamanin ba a kuzu madi argifa na kasance a cikin zamanin ƙuruciya ina ɗaukan gurasa ko biredi tare da ya bisa biredi busasshe a akhruju fi talab al hadith sai in fita neman hadisi hmm. wa a ala nahar al sai in zauna a gefen nahar is eh a can bagadada can iraki wala aqdiru ala akliha illa inda al-ba bai yiwa in ci biredi saboda bucewar shi busasshe ne sosai sai dai ga ruwa sai dai a gaban ruwa kan akaltu lukuma duk sanda na ci wani loma shayintu alaiha sai in sha wani abu a gare ta in na ci loma sai in kurbi ruwan ruwan wannan rafi wa ainihin mace la tara illa lazzat tahsil in kai ne zaka ce sai suwan wata ko fiye wata to shi wara ji kawai ke ba nan ta take sha typhoid ba su lokaci ba san da typhoid ba suna da garkuwan jiki wanda yake ba su kariya da izinin Allah daga duk irin abubuwa ko su garkuwan jikinmu ne ya lalace don ruwa kaɗan wani ya sai a yi asibiti da shi a guje na matangani gani yanzu a ta fiye wata nan wallahi wani mai kuɗi ya sha ya kafi kenan fiye wata aka ba shi ya sha da sauri za a shirya kudin za a rike shi a yi asibiti da shi a nan fashi kada yanayin garkuwar jiki ne abin da ka saba da shi yanzu ba kauye yanzu zai tura baki a ruwa ya sa baki a ruwa ya tsotsi ruwa ni yana jini ruwa kawai rafi zai zo kawai ya sa baki shi ya kawo baki yadda baki ya kawo baki ya zai kawo baki in ya sha kawai zai ce mu ci gaba kai kuma za ka ji tsoro ne ya ce malam mutum Allah muka sha <laughs> abin yana da alaka da garkuwan jiki ne jiki da abin da ya saba da shi wala ko wani shi da na kayan bola yake ci kayan kwata yake ci gashi ne yana da yare yanzu kuma za ka shi da karfin shi ba taɓa kai shi asibiti ba garkuwan jiki na da karfi Allah da ya ga ya haukace bai da wani bai kai shi asibiti sai Allah ya ba shi kariya sai ba shi garkuwan jiki da kyau in ka gwada wannan skill sai ya ma operation eh na na wa ainihin mati shi ainihin yin mata ba ta ganin wani abu sai dai zaƙin samun ilimin kawai take gani a sai wannan ya fa'idanta da wani abu a wajena wannan abin ya fa'idanta da wani abu a wajena نعم وأني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى Cewa ni an sanni. da yawan sauraro na ga hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma halayen hadisan da kuma mutanen hadisi da masu bin hadisin Musa alaihi salam ma kaunihi min ulul azm kun ga annabi Musa alaihi salam duk da kasancewar shi daga cikin ulul azm min ar-rusul yasma'u yashku an mata'ib min ko min mata'ib safar za ga yana kai karan wahalar tafiya a wajen neman ilimi fi talabul ilm ba talabul am ba Allah ta'ala annabi Allah ta'ala ya faɗa yana ba mu labarin annabinsa annabi Musa da ya je neman ilimi wajen Khadir atina gada'ana ya ce wa dan shi Yusha'u wato ɗalibin shi ka ba mu abincinmu na rana haƙiƙa mun gamu da wahala a cikin tafiyar mu wannan a gani kaga da ce laƙad laƙina min safari na haza nasaba ashe neman ilimi akwai nasaba a cikinsa neman ilimi akwai wahala dole ne mutum ya yi haƙuri da wahalar neman ilimi a gani in kaga kana shan wahala wajen neman ilimi kamar ka gode wa Allah Allah ya nuna ma in sha Allah za ka samu ne in Allah ya ilimin za ka samu kuma ilimin zai albarka wani ya fara neman ilimi ya ji jiki zai haƙura a gani wani take to gaskiya neman ilimin nan tunda na nema ina shan wahala barin haƙura to dama kana so ne kana neman ilimi kana shan shayi zai yiwu ba magabatanka da suka yi karatu da yawa ba haka suka yi ba kuma ba za ka kimanta ilimin ba kuma shi yasa aka ce neman ilimi mutum ya nemi ilimi a gaban malamai yana da daɗi inda misalin littafi kake ɗauka kake kwantawa kana neman ilimin ba za ka san kiman ilimi ba ko malamai za ka zama to mai gautsin magana game da malamai amma ka zauna tare da malamai ka sha wahala ka ga yadda ilimin yake to dole ne ka mutunta ilimi shi ilimi yana buƙatar abubuwa guda biyu farko dai karatu ka yi karatu sannan karatun ya zama a wajen malamai ka samu irin ladabin da malaman suke da kuma ka irin yadda suke rayuwa shi malaman da kai karatu a wajen su ma mawadatan ne suna da kuɗi ne suna jin daɗin rayuwa ko su ma ya suke kaga tana nazar gana shi ilimi yana da wahala eh. وعند البخاري من حديث أبي هريرة أولا البخاري ده حديث أبي هريرة قال إيشي إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم السفق بالأدوار ɗan هم daga cikin muhajiri ya kasance wato wato neman kasuwanci neman riba na kasuwanci shi ke shagaltar da su neman riba na kasuwanci shi ke shagaltar da su kawai su mutanen yan mu daga cikin ansar na muhajirin ah, yan daga cikin muhajirin afwan ya kasance neman riba na kasuwanci shine yake shagaltar da su kuma yan uwan mu yan ansuwar yan madina hmm. kana shigaluhum al'amal wani amwali ya kasance abinda ke shagaltar da su yin aiki a cikin dukiyansu na noma su manoma ne mutanen ansuwar suna gona abu huraira kana yanzu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shabar da kai shi ma abu huraira yana lizinta manzon Allah da zaran cikin shi ya koshi da zaran cikin shi ya koshi wato mana shi abin da yake bukata kawai bari ya dan ci abinci ya je karatu ba burin shi wai ya je sana'a ya tara dukiya ya zama mai kuɗi sannan ya je karatu ba idan wani yake to ai ni ina so ka fara karatu bari in yi kuɗi to karatun da ba zai yi kuɗi ba idan za ka yi kuɗin ka san ko Allah ya kaddara kana daga cikin masu kuɗi la to kuma Abu Huraira sahabu manzo Allah ne ya gaya mana cewa dalilin da ya sanya ya fi sauran mutane haddace hadisi kowa wanda ya tafi kasuwa wannan ya sai gona shi kuma Abu Huraira manzo Allah na fitowa daga ɗaki ya fito daga gida farkon wanda zai fara gami gani shine Abu Huraira kuma duk abin da manzo Allah ce gudanarwa na rayuwarsa shi zai fara gani kafin wani ya gani yaya za a yi kai karatu biye da wani sannan manzo Allah ma da yi ga irin nacin sa sai masa addu'a ya rasulullah ina son haddace hadisin ka amma duk sanda na karanta ka karanta da ni na je gida sai in manta ya rasulullah ina so da Allah ka taimake da addu'a shi na nabi yayi mai addu'a bayan annabi yayi mai addu'a yace ya lullaba jikin shi da mayafinsa annabi yayi addu'a haka sai kamar ya waka mai a cikin ya sai lullaba jikin ka yake wala tun da na lullube ba ma nasitu ba da ruwa hadisan sai na zama to na bu kwamfuta ban ƙara mantawa da wani hadisi ba bayan sa to abu ya har yi mu'amala da manzo Allah ya gama bai da mata har yi mu'amala da manzo Allah ya gama bai da mata daga baya ne ya yi aure ya zo ya samu sana'a yana yi an gane ai to idan mutum ya hada inda bahaushe ke shawo susa da da me akwai ta karin magana ta bahaushe to in mutum na abubuwa biyu suna tare da shi to da kana da damuwa abubuwa guda biyu ne damuwan wannan da damuwan wancan to sai ga ya ya tafi ma da kwakwalwa kowanne akwai challenge a cikin kowanne daga cikin su to ba karamin jarumi ne zai iya haɗa guda biyu ya samu nazara sai jarumin jajirtacce na gaske galiban wasu zai tsira ga wasu zai ce ka bari sai ka gama karatu sannan ka yi kaza amma kuma Allah ya taimake ka za ka iya haɗa guda biyu taimakon Allah ne Imam Ahmad bai yi aure ba zai da kai shekara arba'in Imam Ahmad kaga waye zai iya juriya irin wannan a wannan zamanin shekara arba'in kafin ga yawon auren fari da mutum ya fara tafiya kaga yaran ka kafin kai shekara ishirin kai kana sittin baka yaron za ga baban shi ya riga ya tsufa ba zai iya mai tarbiyya ba sosai bai da karfin da zai sai Allah ya taimaka mai wajen tarbiyya ga yaron almuhim dai nan muna kawo ba muna cewa kada a yi aure bane ba ba muna sa dalibi kada ya aure sai shekara arba'in ba don kai wasa ma shekara arba'in din kai aure in ka zo mata masu da kake so ba ta son ta ya za a haɗa ta da tsoho ko yanzu a wannan zamanin in mata ba ka da za su ta ba in ka ta auri tsohon to tsohon na da abin hannu ne eh, ta ibrul kai ta ce ƙura hunna la yi hubib na man kalla malahu wala marra aina shaiba fihi wa kawwasa ce ina ganin yan mata an jiji ba sa son mutumin da yake da karancin kuɗi wanda bai da kuɗi sosai ko wanda suka ga furfura tare da shi ya ɗan fara lankwashewa ba sa son shi suna so su ga saurayi ne ba sa shi ina fatan gane wannan to ɗalibin ilimi saboda wahalar neman ilimi kila kafin ya gama neman ilimin ya yi burbura ya za a ji azuwa ce ne tsauri tsoho sai ta kiyarta sai da kaga yana da gidaje yana da mota yana da rijiyar mai yana da yana da yana da ta ce ki aure shi nan ba daɗewa zai mutu nake aure wanda ke so haka da ake ba ba zama gawon fara ba in kika yi haƙuri yanzu ki rabu da shi sai Allah ya sa ki aure saurayin da ke so sai ta aure shi ta zama haƙuri da shi dan ta ci kuɗin shi wa yahduru ma la yahdurun sannan Abu Hurairah yana halatta abinda ba sa halatta wa yahfazu ma la yahfazu kuma yana haddace abinda ba sa haddacewa a gane yanan da ke kawo ilimi galiban naci bayan zuwan ka majalisi ya zama kana da nacin zuwa majalisi da nacin nazari in za ka ringa zuwa yau ka zo gobe ka yi fashi jibi ka zo to shi ma karatu zai guje ka duk mutumin da ya ba karatu dukkan lokacinsa sai karatu ya ɗan san mai wani sashen lokacinsa salam alwaji cikin da da yake neman ilimi da kuma bada shi eh. wani lokaci ya sai kalli shi ma ya karatu da shi ya eh. ya karatu shi yana nan yana kasuwa yana sauyi ya kai karatu ai karatu ya wuce ka ce yaushe aka yi shi ka duba me ya karanta za ka duba in abin da ya karanta yana da kima ai ya wuce kuma yaushe ko bai yi karantarwa shi abin da ya karantarwa daidai ne ko akwai kusa-kusai wanda kake ganin bai kai wannan matakin ba sai ka duba wannan alwaji bismillahir rahmanir rahim eh. tarifu sunna wal jamaa ta'rifi na sunna wal jamaa haza ta'rifu ahli sunna wal jamaa kaga wannan ta'rifu khabarun li mubtada ma'zuf taqdiruhu haza wa huwa mudaf ahli mudaf ilayhi ma huwa mudaf as-sunna mudafun ilayhi wannan wawu wawu al al-jama'a ba aqaf ahlus sunnati wal jama'ati ahlus sunna wa ahlul jama'a na'am na'am as-sunna fil lugha ko jamaa السنة في اللغة سنة قالوا السنة في اللغة مشتقة shi suna ga luga an kirkiro shi ne min sanna ya sinnu ko sanna ya sunnu sannan sanna ya sinnu ko sanna ya sunnu manzar shi sannan fa huwa masnunun wa sanna al'amr bayyana eh in an ce sanna al'amr sanna ai bayyana yayi bayanin shi wa sunna ad shi suna hanya ne kuma ɗabi'a ne na ce sunnan wani ai ɗabi'an wani wanda yake da alaƙa da tarihinsa mahamuda kanar au mazmuma hanya ko kuma matafiya ɗabi'a conduct abin yabo ya kasance ko abin zargi shin wannan ɗabi'a ɗin abin yabo ne ko abin zargi na shi ai wannan shi ne sunnan wani ai hanyar wani an gane wani ku ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم daga ciki akwai maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da sannu za ku bi hanyoyin wa'ila suka zo gabanin ku tika da tika wato tika haka kankan za babu wani kaucewa a gane hanyar da wanda suka zo gabanin ku suka bi mai kyau da mara kyau lalle za ku bi shi shibiran bi shibirin wa zira'an bi zira'in tika da tika da kuma zira'i da zira'i a dariqatu ka wa dunya eh hanyar su a cikin addini da duniya aka ce hatta a wata ruwaya hatta laukana fi a laukana la la la ba shi nake so kawo ba hatta laukana fihim man ata ummuhu alaniya da kana fi ummati man yaf'alu zalik har ma da za a samu daga cikin wanda yake saduwa da uwar shi a fili to da za a samu cikin al'umma ta da yin haka kenan lalacewa zai kai muna koyi ne da wa'anda suka gabace mu shi ne sabon kace wai waɗannan zuwa ne ne kace ya rasulullah al-yahudu wanda nasara sai manzo Allah ce to faman kace ya rasulullah wai suwaye man kana kabla na shin yahudawa da nasara ne ce to in ba su ba suwaye za ga musulmi nan gaba suna yin watsi da al'adunsu suna sha'awan al'adun turawa suna sha'awan al'adun yahudawa kan kan kan an gane ku ga shi su musulmi ne amma kuma al'adun musulunci baya burge su sai su kwaso al'adun turawa su shafuɗa da al'adun kansu da kansu na? a ah, larabawa suna sha'awansu akwai wani majmu'a da suka buɗe english kawai ake koyarwa da Allah suna cewa duk wanda ya san ya iya turanci da kyau dan Allah ya shigo ne ya karanta da mu majmu'a ne ko ingilishi kawai saboda san da kiyo turawa shi bala da bai burge wani ma ya je aure basuriya a tasaddiluna allazi huwa adna bin ladhi huwa khair eh, ga ga ainihin ga yan shila sai ka ce kai garo za ka sha yan shila fa kai aji kai gara garo rubu da yan shila to wannan shine abinda ainihin larabawa larabawa suna rudewa sun riga sun dauka turawa sun fi su sun kawai sun yi da abinda bature ke kira wai inferiority complex to shi ne kasan mutumin da kaga kamar ya fita to kawai za ka yi da ne eh, lokacin da ake yaki tsakanin yan tatar da musulmi an ce saboda lalacewa musulmi zai gama ta rike makami zai kawai ya saranda mace ce tana kan doki da makami sai ka tara mutane da yawa manya mu zindin su haka kawai suna jin tsoron mace so da kawai yan tara sun riga sun mutu kashe kashe sai suka sallama haka mace ma za su iya komai kan mace ma to wannan shine abin da ya faru ga musulmi musulmi riga mun mika wuya ga waɗannan mutane saboda mun ga sun fi mu ilimin kimiyya ilimin fasaha sun fi mu kaza mun riga mun yi watsi mun zama kasalallu to sai zama to mun yarda da duk abubuwan da suke kai har ma abubuwan da ba su da kyau kun su muke akan shi qawluhu sallallahu alaihi to cewa Allah ya ya nuna a cikin musulunci ya nuna wa mutane hanya mai kyau a musulunci yana da da ladan wanda ya aiki da ita bayan sa min ba'di ya hmm. ba man min ba'di eh min gairi an min gairi an yankusa min ujurihim shay min gairi an yankusa shay'un min ba tare da wani abu ya tauye daga cikin ladansu ba amma sannata da islam sunnatan sayya duk wanda ya nuna ma wani hanya mummuna a cikin musulunci hanya mummuna kamar ya nuna ma wani hanya na bid'a eh, a cikin musulunci akwai hanya wanda musulunci bai yarda da shi ba sai wani ya nuna ma wani hanyar sai wannan ya bi to zai samu zanubin shi da zanubin wanda ya aiki da wannan sunna bayansa ku fahimci wannan ko mm. eh wannan duba cikin ina ma'ajin luga da lisanul arab da muktarul kiha da alqamusul muhim ma da na sunan za mu ga ake nufi da shi eh, a sunna ta istilah sunna ga istilahin malamai yal hadi allazi kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi Shi ne shiriya wanda manzon Allah ya kasance a kan shi sallar sallallahu alaihi wasallam eh manzon Allah ira da aminci Allah tabbata a gare shi na wa ashabi da sahabbansa ilman wato hanyar da ya kasance shiriyar da ya kasance a kanshi na ilimi da aƙida da magana da aiki da takariri wannan shi ne sunna a wani wani bangare a gane ta bangaren malaman aƙida an ce sunna a wannan suke nufi laƙus sunna aidan ala sunan ibada yau ana ana wawaita sunna kuma kan sunnoni na ibada da kuma sunnoni na aƙida a ce wannan sunna ne ba dole ba ne yuqabilu sunna al-bid'a eh zaka ta ce wannan kamar a ce barin gemu sunna ne to da yake ana nufin barin gemu ba dole bane mai ma nan barin gemu sunna ne to wani zai karkata ya doka ce sunna ne ana nufin ba dole bane to babu da ake nufi da shi kenan ba ana barin gemu koyi ne da manzon Allah koyi ne da manzon Allah ba ana nufin barin gemu sunna ne ainihin kishiyan abin da yake ba dole ba an gane wani ku ban shi kalmar sunna aka faɗe shi sai ka ce ake nufi dan yana da ihtimala ya ɗauka abubuwa da yawa koyi da manzan Allah sunna ne sannan kuma kishiyar bid'a sunna ne sannan abin da ba wajibi ba sunna ne me ake nufi an gane ku ba ga gaba ba a yana da yawa ku gaban ne nan ne eh. nan ne karatun baya karewa insha Allah nan shi yanzu eh sai zai gaya musu ya tuba in ka ɗaura mutum in mutum ya ɗaura wani a hanya wanda ba daidai ba sai ya gane sai ya ku mutane duk wanda na ɗaura shi akan hanyar nan ba kan kuskure na ɗaura shi da Allah ya gyara idan bai yi haka ba to akwai matsala shine Allah ya cewa illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyana sai dai waɗanda suka tuba suka gyara aikin su suka yi bayani suka hada wannan abubuwa na'am eh kafin yayi mai ya gane su abin kuskure ne kafin ya mutu ya gane kuskure ne sai eh, sori yana gane kuskure bai kare kasa a gwiwa ba ba ta asirin bayan an wakati alhaja la ya zo yana gane kuskure ne ya zo ya bayani kun gani Na. alhukum bi ghairi ma anzalallah eh na 65 الدليل الهادي عشرة دليلي Sababin شاء سبب نزول قوله تعالى سبب سو كم مجانا الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليهم شن باكو أغنوا da suke rayawa? wato rayawa masu suke ba su da babu tabbas suna rayawa ne wai cewa lallai sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka da abin da aka saukar ga wanda suka zo gabaninka suna so su ringa kai hukunci zuwa ga dagutu suna so su kai hukunci zuwa ga wanda yake yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba an ce dagutu duk wanda yake hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba وقد أمروا أن يكفروا به الهالي كما أن أمر شيء كافر شيء وطاغوت باب الوان سد طاغوت دي wanda ka san yana bin tsarin da ba na Allah ba babu ruwanka da shi wa yuridu shaytan an yudillahum dalalan ba'ida shaytan yana nufin ya batar da su ne bata mai nisa ala sha'abi rahimahullah imamu sha'abi at-tabi'i ya ce Allah ya masa rahama kana baina rajulin min al-munafiqin wa rajulin ya kasance tsakanin wani mutum daga cikin da wani mutum daga cikin yahudawa akwai husuma rashin jituwa sai ba yahuda yake tahakamu ila muhammad sallallahu alaihi wasallam zo mu je mu yi hukunci zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam ya annahu arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwa la ya'khudhu ar-rishwa ko la ya'khudhu la ya'khudhu ar-rashwa yayi kuma ka sa kasara rishwa ko ka ce rashwa ko rushwa bi dab rushwa rishwa rashwa duk malaman lugha sun yi magana kan shi so sun san cewa baya cin ar-rishwa bai cin rashawa وقال المنافق a gani shi ba yahudan yana da gaskiya ne shi ya san shi ne da gaskiyan sai ce a kai ƙara wajen muhammad saboda ya san an jirgin muhammad muhammad ba ya son kai sallar sallar ba ya cin rashuwa, zai sanya gaskiya inda ta dace ne ba yahudan da ya a wajen muhammad Na وقال المنافق شو منافق يزي حاكم hukunci zuwa ga yahudawa saboda ya san cewa yahudawa suna karɓar rashawa suna suna shi ne bai da gaskiya zai iya ba da rashawa don a goyi bayan shi an yi ajiya na zai juhaina sun kai yi ittifaki su je wajen wani boka a kabilan juhaina kawai to abinda zai sun da kai kaki yadda da mujojin muhammadu jiba yahudi ni ba zai yadda a wajen mutanen ba na san halin mutanen mu kawai akwai wani boka a can juhaina mujojin zai mana hukunci shi ke nan sai suka yadda gaba a dunguma je wajen wani boka a gani sai suka kai hukunci zuwa ga boka sai wannan aya ta sauka cewa wannan mutum ba yana yana rayawa dan ba ta rayawa yake cewa yayi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka ya rasulullah da abin da aka saukar zuwa ga wanda suka zo gabanin ka ya imani amma ba gashi yana son ya kai hukunci zuwa ga masu yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba an gane ku wannan imamul wahibi ya kawo a cikin azabun nuzul fahimtila idan aka ce Allah hakama alaihim bin nifaq to ai Allah ya aka ce to ai a wannan aya Allah ya yi hukunci a gare su da nifaq saboda sun kai hukunci zuwa ga boka sai Allah ya ce masu munafinci ne wayannan mutanen والجواب من وجهين تو جواب تفكر بيو أن هذا الحديث ضعيف الأول أن هذا الحديث ضعيف إيه لن لو أن حديث من روني ليش لأن الشعبي رحمه الله من Domin دومين إمام Allah ya masa عما yana daga cikin tabi'i ba huwa mursal hadisi ne mursal tabi'i wane ne ya gaya ma tabi'in cewa annabi ya ce wane ne ya gaya ma tabi'in cewa tabi'i ne ya jingina zuwa ga annabi wa ya gaya mai zai iya yi wa wani tabi'in ne kuma zai iya yi wa akwai tabi'ai ma da yawa a wajen ila wannan tabi'i ya ji daga wannan tabi'i wannan tabi'i shi ma wancan wanda ya ji din ya ji daga wancan shi ma ila sai da aka samu tabi'ai hudu a tsakiya sannan sai aka samu sahabi to kuma in dai tabi'i ne ba dukkan su ne udulul fiqa ba ba kana in dai tabi'i ne ya gaya masa to muna so mu san yaya wannan tabi'i yake to wannan shine dalilin da yasa ba a karban marafi amma imam malik da imam ahmad da waye suna karban mursal mutlaqan a nan har ma suna cewa al-mursal aqwa min al-musnad mursal ya fi musnad karfi saboda malamin da yake ma malamin da yake irsali din nan ai ka yarda da shi ba ka yarda da malik ba to idan malik ya yi irsali to ai shikenan ka san ba zai yi irsali akan mai rauni ba bayan zai malik ya yi irsali akan mai rauni tun daga malik ya yanke mai nan mutanen malik ba zai fice ka ba ka yarda da shi kawai ya za mu ci akan nan eh? yau malik ya rage ma aiki ko wanda ya irsali ya rage ma aiki yana so ya nuna ma wa wa'annan da na yanki ba sai ka yi wahala ba ingantattu tuni yaya ya yi ko bai ba eh, shi tun da kaga ya yanke ya yi zan tuni tun da kaga ya yanki shi sa maratun na malik kai kace da yake shi a wajen shi ya gamsu da wanda ya yanke shi sa bai ma kawo su ba a shi wanda ya ruwaito ya san halin da ya sa ya ruwaito da gare su an gani kama imamu shafi'i da yanzu ya fasa kwai ce mursal zai yiwuwa ya zama sahihi yace to in ya zama to ma ga hadisi an ce haddasani fulan an fulan an rajulin an ce hadisi ba ya da shi ba waye wannan rajulin ne an gani in har mutum an kawo shi mubham an ce ba a yadda ana so a san shi to ina kuma wanda aka cire to zai iya yiwuwa wanda aka cire din nan fiƙa ne inda malik amma kuma da ibun inda gari fiƙa ne a wajen malik amma da ibi ne a wajen waninsa dan zai yi wa kai din nan ka san malam wani ka san shi mutum kirki ne ni kuma na kama shi a gidan giya kai ba sani ba ana ta yaban shi ana ta yaban shi sai kana yaban shi mutum kirki sai ni kuma na kama shi zai an a gidan giya shi za ka samun bambanci wajen jarwa a ai kai sanin da kame mutum kirki ne wani ya gano ko mutum banza ne shi da ce aljarhul mufassar ana gabatar da shi akan tausiki idan mutum ya zo ya ce wani na kama shi yana runguma yan mata kuma na kama shi yana shan giya kaga wannan yana da alfis yana daga cikin abin da ake tunkuɗa ruwaya kuma ka yi tafsiri ka faɗa laifin da ya yi shi wannan kawai ya ce fulano sika to wancan za mu gabatar da wancan jarhu mu fassara kan shi to ka shi hadisin ya zan mursal ba zai yiwu mu ce ya inganta ba wannan ra'ayi na masu wai mursal ya fi inganci gaskiya ra'ayi ne mai rauni kwarai da gaske za ga da yawa wani ya ce haddasani man a siku bihi to an tallazi wa sikta bihi wa kai ba nanu zai yi wa kai ka amince da shi kila mu ko mun gano wasu laifi wanda kai ba gano ba da mun gaya ma za gane ba duk abin sadaka wanda wai su suna cewa wai wanda ya kawo isnadi man asnada faqad ahalaka ala sanadi duk wanda ya kawo isnadi to ya haɗa kare isnadi ne ya baka aiki amma wanda ya irsali ya hutar da kai kawai ya ce na ce abinci na ya inganta kamar ya tafa maka abinci ne ya haɗa kayan miya da sauran zai ce kawai ka kama ci to kun dai wannan magana ba magana ne mai ƙarfi ba a gani ana iya yin irsali akwai mutane da suka yi irsali ga da'ifi to daga ba a karɓar mursal sai an san wane ne aka shafe idan sahabi ne aka shafe al'amari mai sauki ne li'anna sahaba kullum udulul thiqa ثانيا لو صح الحديث to muqaddara ma da sai hadisi ya inganta inna al-aya nazalat fi sha'n al-munafiq to ai ayan ta sauka ne ga sha'anin munafiqi tahaqqaqa sifatu min sifat al-munafiqin wa wa tahaqququ sifa ko wa tahaqququ mazdar ne wa tahaqququ sifa min sifat al-munafiqin sifa daga cikin siffan ga musulmi la yalzamu Wasu hudun nifaq al-akbar ya lizimta siffan tashi da babban munafinci dan siffan munafinci ya tabbata daga musulmi Ba ya lizimta siffan tashi da Nifakul al-akbar mai fitar da mutum daga musulunci illa an yadulla dalil akhar sai dai in wani dalili daban yayi nuni ala anna al-wasfa bin nifaq inna ma jaa li ajli hadhihi sifa sai dalili ya nuna cewa siffa siffantawa da munafinci ya zo ne saboda wannan sifa din Eh, ya zo da siffan saboda a taku da gairin layi ne hmm. eh. na'am musulman a ƙarƙashin wannan ayar ga kotun musulunci da kuma kastamar yukon sai mutum ya kai hukunci can kotun gargajiya eh dai ga kotun musulunci tabbas akwai shi ga customary court sai mutum ya tsallake kotun musulunci sai kai customary court to za a mai wannan zargin me yasa kake rarage ne baka san zuwa na musulunci an gane shin me ka dauka wani ba wai bai yadda da musulunci bane ba ku fahimci wannan bai da gaskiya ne kuma ya yi tambaya ya tambayi lauyoyi suka ce mai in ka je shari'a ka za a zaki ya a bashi in customer record ne kuma kai zaka cika zaka yi wani kesin sai to a je customer record shi yana so ya kafa hakkin shi ne ya zalunci wani to saboda haka irin wannan za a kafa shi za ce mai mai san rai ne amma in ya zo yana ganin shari'a islamic shari'a shari'a law nan akwai kauyanci a cikin sa bai zuwa wajen ko shi gaskiya bai ma yarda da wani abu shari'a ba to kaga wannan zai mu ce kafiri ne shi ya yarda saka ba wai mujarradin kai kara zuwa ga customary court kafin wato kufur ne kai kara amma kufurin asgar idan mutum ya kai kara gare shi amma ya yarda cewa adalci na cikin shari'a musulunci to wannan musulmi ne shi idan ya kai ƙara zuwa gare shi yana ganin customary rikon shi ne daidai musulunci shi ne kaza ko musulunci bai waye ba akwai ainihin barbarism a ciki akwai fanaticism akwai extremism akwai kaza saka wanda yake akwai wayewa shi ne kaza to zai mu ce wannan ya yarda rida kafa ji wannan ya yarda rida a nan najeriya muna da mutanen da ke da wannan akida ma kaɗan ne akwai mutanen da su suna ɗayan democrat ne kai tsaye suna da aƙida amma ba su da yawa in ma akwai su suna ɗan ɓoyewa ba sa fito da ra'ayinsu kuma me yasa suke ɓoye ra'ayinsu masu ra'ayin shari'a masu ra'ayin son musulunci sun fi yawa kan wanda a gani shi mutum mutum yana yin difak ne in an fi karfin shi idan yanzu ya gaso ni yanzu ɗan siyasa ne idan na zo na ce shari'a musulunci kauyen shi ne ba za a zaɓe ni ba sai zo ya ringa magana to gaskiya alhamdulillah mu musulmi mun san cewa shari'a shi ya fi zama wajibi a bi saboda haka dole ne mu bi shari'a yana yin haka ne saboda ku ya nemi ƙuri'an ku akwai wannan amma in sun suka fi zai fito ne a mutum ya ce shari'a musulunci ƙauyanci ne an gani ai kana ganin wasu mata za ga wata mata jifa jifa ta zaki wata magana shi wani da yake cewa mata wai ba su dace shi shugabanci ba ai zai ta zage shi mata zage malamin sai Allah ce to muna kira zuwa ga wacce ta yi sauri ta tuba daga zagin malami ko a ɗauki mataki zai ga ta zo gidan rayu da abin da na faɗa kuskure ne fushi ne a yafe kariya take yi ta dai a fuljansin ne kawai saboda amma ba wata tana da wannan lifafin ne to akwai su ɗaiɗaiku ana gane su ne ta hanyar surutan na ka ɗauko wata magana ta musulunci sai ka ga sun yi wani kausa san magana ga musulunci ga malaman musulunci akwai su amma ba su da yawa kuma me yasa kai shiru an fi su yawa eh Allah shi ke mu amma kasashen larabawa wala akwai da yawa wani ko kunya baya ji zai saki magana na eh to awu na. na'am eh Ezu Eh. auren na namuna wai abin da ake nufi wai wani mutum ne ya zo ya auri mace to masu gila ba ta nan ko ta tafiya ko tana nan to ife ringa sa masa wani eh tabbas ma na ji wannan labarin sai mahaifiyar sai kuma yana saduwa da ita ga maman shi ga matan shi amma ta kama su wata aiki to shi ne take neman shawara wai yaya za ta yi da aurenta ya za ta yi a bata shawara to tana son mijinta kuma ga abin da ta kama mahaifiyarta red handed eh? eh ba ta da kowa sai su ana saba yanzu ai zanen ne yanzu ya zan wani iri kuma al'amari yanzu mutum to ai malam wannan abu ne dan karami wala malam dan karami mutum ya zina da shi da ya haifa yanzu lalacewa fa ya kai ko a cikin musulmi ake samun wannan duk kuma ina jingina wannan abun galiban ga cultism wallahi haka nake dauka galiban cultism ne kultizir zai gaya ma za ka yi kuɗi ko za ka samu mulki amma sai ka taki ƙyarka ko ka yi luwaɗi da ga kaza kaza ko ka taki surkan ƙyarka duk abin da ka san ƙwaƙwalwa bai da kika yarda da shi ba to ba kamar mamar mamar matarka ba tsohuwa ce ta ɗan kwana biyu matarka sabuwa ce ba ruwanka da wani ka zo kana na kaga abin akwai wani iri to yanzu abin ya yi yawa wallahi mutum na faduwa da maman shi mama abu kanwan shi wani ma mahaifiyar shi yake taka akwai wanda yake sawa ma zai siyo mahaifiyar shi abin sha da tsire da kaza ta sha ta yi bacci ya take ta daga baya ta gano wannan abu misali in ta farka sun ta jikin ta ba ta gane ba sanadirin wannan malaka duba ƙarshen zamani ne yanzu wai yanzu mahaifiya ce in za ta fita unguwa sai ta ɗauki yarta za ta yi tafiya sai ta ɗauki yarta yarka ce ba sai a ɗauke ta wani kuma ka bata a gida tare da kai wa ya zila ya zila to wallahi billahi lazi abin da ke faruwa wasu matan yanzu ba sa yarda da baban eh. to kaga maganar da shari'a ya kawo maganar halwa cewa yanzu la ya halu wanda kaza illa bi maharin illa wa eh? an ce in kada mutum ya kaɗe ta da wata mace sai da muharrami to muharramin shi ya zama mutum banza kaga abin sai addu'a ba zamanin yanzu an yi nisa sosai e wannan zamanin mutum ya yi taka, tsantsan tsanye ne yadda zai kwaci kanshi kawai a wajen Allah shi ne babban abu eh amma yanzu wallahi an wuce inda bai tunani dan mutum ya sadu da sirkarsa wallahi mai sauki ne akan ni yassa yadda ya haifa ɗaya cikin sana kallon ka baba to ya za su kalle ka irin wannan shi ne da zaka yarinya tana ta rashin kunya a gida baba ya kasa control mamar ta kasa control tare na uwar ta kai ƙara wajen uba zai ce ke kin cika matsawa ke kin cika saboda ba zai iya mace masa komai ba da ita da duk matan shi da su biyu eh na'am na na eh eh da kulu kana eh suka ja sai san wani hadisi bane ma wai man khala bi mar'atihi man khala bi mar'atihi eh illa kana shaytanu zalimu ma ila ka ce ya rasulullah wa in kanat walau kana salihah ala wa walau kana maryam bint imran ba zai ba ta ga hadisi hadisin ba zai yau an gani wannan kaga ban san hadisin ba amma dai gaskiya kaga shari'a ta yadda cewa a kadaita mutum da shi da yarsa ko da kanwansa za su iya kaɗaita to ba a tunanin zina tsakanin su sama ba yanzu ana yi yanzu mutum na yin zina da kanwan shi yana yi da ƴan uwar shi yana yi da har ya sama yana yi ba ga bala'i ya zo ai kenan yanzu yanzu na kana ya kalwa kenan da kowa goya. amma da rashin da ta yi da za da ya kafa irin da wani wani ya Eh tabbata haka ne. ka ya ka da ya wannan ba ka cire wannan gefe guda. wani alhaji ne wallahi nan aka bamu labari a nan wani unguwa wallahi ana sallah da shi a masallaci aka kama shi yana saduwa da yashi ba a san shi da ɗabi'a ta banza ba abin da aka fahimta kawai yana son yi kuɗi ne yana neman kuɗi aka bashi dokoki yi suka sa shi a hanya miyazu cewa za ka samu kuɗi amma sai ka yi zina da yanta sai ya zo ya yi zina da ƴan shi ne ya samu kuɗi da ta ana samun wajen arna ana yawan samun wannan kuma galiban cultism ne yake kawo wannan to shi ma cultism ya shigo cikin mu san nan arewa ne yake da karancin cultism a jami'o'i da abu to yanzu ya shigo cikin arewa secret cult ya shigo in ga ana rubutu temple in ga temple temple in ana rubutu shi kenan kun gama yawo kana ganin ana tallan temple a bango duk temple da ana tallan shi a bango to cultism ya shigo eh, akwai temple waje kaza ka kai ziyara wajen temple ka je ka yi bauta to temple din nan ba ba christianity bane ba ba musulunci bane wani addini ne in ma addini daga china ko daga ingila ko daga india ko waye wanda matsafa ne su za su ce ma in kana so ka samu sa'a a rayuwa lokacin ka same Don ka same su sai su ka da Allah kuma ka zai ga mutum yayi kuɗi sosai amma da ka'idoji zai ringa takake shi ko zai zai bi yin sallah ko abin da ya kama da wannan Allah ya tsare amin A اللهم allah أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك